kubarar shi kuma ya aka yi hmm? eh? na biyu kwalto ya eh, aiba da shi sanatan kala za a koma ala hibzi wa aka raho ya ce ni ban rike abin da aka faɗi ba ba da zama nake muku magana ba babu wani abu da babu a cikin addinin musulunci nan sai dai a faɗi abin da baka san shi ba kaga anan me ya kamata ka ce da aqumu ala hifzihi ko ni ban tsaya ban tsaya na san wani kaman ka ce ne ban san shi ba tunda shi ana tambayan shi ne abubuwan rayuwar maliku hukunce hukuncen maliku faɗa ko fatawoyin maliku da aka yi masa wannan tambaya dan kasin ya ce ni wannan ban iya shi ba ban ban riko shi daga gare shi ba shi ma malik din kaza ina ya fata ce la hafizuhu ya fita to fi tahriq al-adwi wa markab al-muslimin wato wa'annan fatawoyi ikon Allah wai sai da aka san yadda aka yi aka mayar da addinin musulunci gefe kwata-kwata bai san komai ba duk abin da za a yi a duniya ba ban a ƙasa ba ba a yi da shi duk abin da za a yi a anguwa ba za a yi da addinin musulunci ba sai dai a yi da manyan anguwa amma ba maganan addinin musulunci ba in addinin musulunci na kasan dole ne ba, dole ne mu sarki dole ne mu mai anguwa dole ne mu kaza ka ce a cire wayannan ingila mata ce da sai dai ba sa yadda su faɗi aka ingila mata ce da su yanzu ba wani liman ba wani sarki ba wani mai anguwa yan anguwa ne za su tashi su yi kaza su yi kaza bi usulobi to amma kuma ga imamu malik yana yana fatawa wa sojoji yana fatawa da cibiyoyin yaƙi ana tambayarsa yaya yaƙi kaza a filin yaƙi kaza in kaza ya faru ya za a yi in menene ya yaƙi hasali ma kusan ina magana ma a yaƙin ruwa ne a yaƙin ruwa kusan mafi yawancin tambayoyin da ake sai dai ruwan yana haɗawa da tudu kawai dai sai a ce fatawan dai wannan littafin gaba da ya tsaya ta sojoji ne ana magana wa dakarun Allah da karin musulunci mujahiduna ya ya hukunci kaza ya ya hukunci kaza ya ya hukunci kaza Allah sarki so Muhammad mai kawai da wane shi Malam Umaru na nan Malam su Malam suna ce o oh, oh, ta malam ba ta wuce amin yan anguwa ku zartar da abin da ya dace abin da ya dace in an gama sai a samu malam ita dai harkar malam ba ta wuce abin to haka ne magoyi harkokin kuma na kawai ba ta wuce ta abin ta malam amin kuma irin na ku fasara eh to to to to da kyau da kyau da kyau shi kenan aikin malam kenan da kyau hmm? wayo ake musu ai masu faɗin ba a can aka faɗi ba. ‘Yan uwana sun zo daga Bauchi suka zo suka faɗi ne. Manyan malamai ne zaɓaɓɓu na Bauchi, wanda suna jin wayan da ake ce wani dokta, wani menene, wani menene, wani menene suka zo suka zo mota ana karrama suka zo suka same ni za su gaishe ni. Muka gaisa muka menene na kai su sauki. Na ce sai da daddare za mu zauna da su mai mitin a muka jami'in muna da to yanzu kome me kuka tanada dawa siyasa nan a arewa hukunta kowa kalubale ko yan kaduna sai na ce ni ba san da ni ba to wai san da ni yan siyasa nan ba wanda ya san da ni in don kai kana siyasa ka san da ni sauran fa kai ma an kaje je can mai bi ne ya zan bi ka in bi mai hmm, bi in bi ba da mafi Shina zai kai ni. an ne zai kai ni da roba-roba man na jin ta mutu. Tannan ku. Amma fa ta ci gara. Ci ba yi da zai je to ni ba jin tabbatar muku ni gaskiya ba ni ba a san ne ba a gari na gaskiyan ku ne waye san ni. Waye ne ni ba a san ne ba ba a koki da ni. Na nan na zama na a kinkinau ne ni. a'a abin da ake magana ai kun ga wani kalubale ya taso wata guguwa ta zai wala da wannan guguwan da ake ta taso da wanda suka tozo da guguwan da wanda suka biyo guguwan duk ba su san ba ne. ko dala dala guguwan nan in ta zo na ga tana zuba min iska ta yi zanyi yi tsere amma ni ba zan shiga wannan guguwan mutu guguwan nan ba ba zan shiga ciki ba tun da ban san daga inda ta taso ba wannan abin in aka koro shi to me za a yi da shi yaya za a yi ba gaya min ba ban san me ake so a cimma ba ban san menene za a yi ba kawai ka tashi na san kai ba kuwa ne ba za ka tashi kai min maganan ga abin da ake so a cimma kai tukuna waye akwai wanda zai tashi min magana zan yadda zan saurare shi amma sai na gan shi waye shi kai a cikin siyasan waye kai ko ɗan rike a baka kai ba kuma kana mun siyasa ba ta san da mu ba maganan malamai a siyasa na mala su suka cusa kansu su suka kai kansu suka cusa kansu suka dage aka ci su ma suna da amfani fa a sa su a ciki a nemo matsayi a ƙaƙara a basu mai ba da shawara a fagen addini na ɗaya mai ba da shawara na biyu mai ba da shawara na uku to daga nan kowannen su kaga wai kujerar babba ce a samu dan sanda a haɗa shi da shi su dinga tafiya ga mota ya yi hidima da yawa a zaga a ato shi kenan ai kwamitin zakka a zuba su su samu inda za su ci abinci su ba shi kenan fa kawai amma ba a taɓa neman su nan za a yi ginin kaza ya dace za a yanka fulotoci akan magabarta ya dace ko bai dace ba za a yi wane ne za a yi wane ne ya dace ko bai dace ba za a yi wane da wane gabaki ɗaya ba malamai duk ma karatun da kake da shi ba a ka akan nan. in suna son ka suna girmama ka su taru su faɗi ƙasa su ce yi du'a'i Allah ya ba mu wannan din nan mun ga matato shi bangon Allah ne yi masa du'a'i shi kenan saka kama du'a'i shi a yi wa du'a'i ba ban yi ba in kuna son talakata an haɗa an haɗa an haɗa an samu wannan da yanta tafi ta bani wuri wannan kuma wannan dabaru ne daban-daban wanda faɗa ya same shi kai ka san yadda za ka kwashe kan kai wuri <laughs> eh. faɗa za ka yi baki za ka yi amfani da shi haya gaga za ka yi gobara za ka yi bori za ka tafi da shi sai ka san da za ka rabu da su amma ba ma ciki malaman addini ba sa ciki komai ba a yi da su wanda ake da sai wanda ba su san komai ba wanda kawai su ma dai ga su a ɗaukan musu shi ne kawai to daga nan sai ne?" ga su a ɗaukan musu ga su a ɗaukan musu wani ne yi magana ba wanda ya tambaya ku subhanallahi ko ya san da ne tambaya bai yi tambaya ba ba wanda ya tambaya na da mafi ma bai yi ba تحريك العدو مركب المسلمين قلت أرأيت السفينة كذا كذا يجروني كذا مالك إنا مديدة ka je makka ya fi a kirga to ina nan madinan ya san me ke gudanawa a nilu ya san me yake yi a furato ya san me ake a jehon ɗin ya san me ke gudanawa a binnan ɗin السفينة رأيت السفينة جرجيتي إذا حرقها suka مكيا jirgi wa fiha islami. islami Kana. maliku yakrahu lahum an yatrahu bi anfusihim maliku na tsona kyaman su jefa kawunan su ma'ana ba gane ba eh, yawwa ya gade fata go idan misalin kawai kuna nan kuna za ka ce ai an fasa marin ɗinku ga musulmai ga wane ne ɗinku da shi nan yanzu kusan kwatan sai na ruwa kuma inji kaza an ji masa injiniyoyi inji kaza an ji masa ba ma dama a gyara wancan ma wanda aka ajiye su son ma ya lalace da haka nan yaya kuma mutanen nan ƙara yawa suke da guda goma ne yanzu sun kai talatin harbi ake mana na harbi a ci gaba da to shi nan ya halatta mutu ya tsalle faɗa ruwa duk da yanzu shi wannan an tana da yan ƙananan jirage amma su karan kansu ai halaka ne ɗan ƙaramin jirgi ina za ka dama mai tun da ruwa ne mahaukacin ruwa kuna tsakiyar mugwa tsakiya tun da a lokacin ba abin da zai karɓi kwaro na da jirgin sama tun da babu wani inji da zai je wurin injin da ake tinkaho da shi mai kama da gari sun fi dulmu yadda da ya bisa hudunsa ya bisa hudunsa bai shigowa to yanzu yaya mutum ya yi tsalle ya fada ruwa hatta wannan dan kwale-kwale ma ai tun da yan kanana kanana ne ga suna makarkali shi kenan ka saka kwanta guda ɗaya ka biyo shi ku tafi wancan wancan ina za ka je tafiyan ruwa kilomitoci dubbannin kilomitoci kafin ka zo gaba ga yi kala-kala akwai dubara ana iya wayan gari wani kifin ya gaji da wannan yar wutar mai korasu da mene din kai yi kukan kurai haɗe da jirgin a takaice dai kana cikin mutuwa ka faɗa cikin mutu ko kuma mal hallu mal Allah ya gafarta malam, a yi mana fatawa. Wahal rahun kada anu ala anfusihim idan suka faɗo sun taimaki sun kashe kansu da kansu a jefa su hukuncin wanda ya kashe kansa? Ƙala rahimahullahu. Balagani, ibnu Gasi ne, Allah eh, malikan su ila wannan na zamu labarin an tambayi maliku kan wannan faƙala la ara bihi basan ba laifi kana iya tsullumawa in da rabo ka kai in babu rabo kuma shi kenan kila ana cikin irin wannan abin ba abu mamaki tunda akwai jiragen ruwa masu sauka ruwa wani jirgin ruwan eh, jirgin ya sauka wannan dan kwale-kwalen abi a safko shi har a buɗa ma ƙofar ka samu shiga har a yi wane ne a yi wane ne inda rabo kila a samu tsira kan wancan kan wuta yake ci kuma zai dulwe inna ma faru min al mauti ila al mauti sun gudu daga mutuwa ne zuwa wata mutuwa to kaga ka dubi imamu malik yana ba da fatawa wa mayaka mayakan ma ba na tudu ba mayakan cikin ruwa hmm? sana ce bai san wani ba sai alwala an ce ma farilan arara guda bakwai ne a mazaban maliki a nan ya cewar ainihin a tafi addini a koma masallaci mu addini aiki ne karatu ne da ake bauta da aiki Dimin wadau nan. Kwale Ibn Waɗu, kwale Rabi'a ta. Ayyuma na da julin ya fi na ruwa. duk mutumin da igudo daga yaƙi daga wuta. Ila Amrin ya arifu zuwa wani abu yana da sanin an na fi kuma shi ma inda yadin kisansa ne kashe shi za'a yi. Falaƴen bage nahu, bai kamata ba gare shi. إذا كان إنما yafirru min mauti ila mauti. bai kamata gare shi ba ainihin tun dai ina gudu daga mutuwa zuwa gudu mutuwa saru minhu mafi sauki gare shi faqad jaa ma la yahillu lahu ko ai eh, ko ai mafi karanci daga wancan faqad jaa ma la yahillu lahu mutuwa ce ka tashi daga mutuwan zuwa wata mutuwan kwallama ka tsaya wa in kana inama ta hamala, idan lokacin mutum ya ruga ne ainihin fi zalika raja'an najati yana ga in ya sauka daga wancan jirgin zai tsira wa an kima la'allahu yara ƙarya eh, kila zai ga wani gari tunda wa'ina suna gaba gaba ba ba can ciki ne ba aw yakunu yara al-asr arja ko ya zaba ya ga kamu yafi arja indahu an yakhalwa ila al-islami eh, yara al'asaru arja indahu ya fi kusanci gare shi an ya khaluhu ilal islami wa ahlihi min al-iqamati fi nari akan su bashi a can fa kullu mutahamilun duk wanda iyin kuri li amrin yarjun najata fihi yana sa ran zai tsira a cikin sa fala junaha wannan babu laifi a gare shi wa in aqiba fihi koda ya mutu a ciki qala wa baladani an naho kala in sabara فهو أكرم إن شاء الله معنى ذاك تكوي هي تأيها حرم توتر هي في معنى هي في مصع إن شاء الله وإن كتهما إن كوي كوكا كنا ما فقد عوفيا ولا بأس به أما صعفوا معفون عنه بالي بي إن شاء الله شيما wasu ila rabi'a an tambayi rabi'a wato mai karatu dan mayaka an ka kanu fi safinati suna cikin jirgi fatarakat jirgi ya kone ayasqulu rajulu nafsahu bi silahihi mutum ya nauya ya kansa da takobinsa kaga kila idan ka Inda ka jefar da shi shi zai tafi ruwa saki amma ka ɗaure shi a jikinka don ka saba ya daɗa ruwa da kai ka ga zama makabari tun da ba ma ana magana muktasar bai don aka samu gawa aka rasa inda za a binne ta ni ko wani dutse dutse sai a ɗaura wa gawan kawai a sake ta ruwa nan ne kabari wai gurako ya dulbe kamar ma kila na wancan muktasar din anan aka same shi au ya komo yaltamisun najata ko ya tashi yana neman tsira baligan ma balaga a ra'aita in kana ya karbu a in yana in kana bi a duwahi yana kusa da makiyarsa fa ya kafu an yi usara yana jin tsoro kuma a kama shi in asha ويز إيدا كيلا أما إن يد إيدا زي كمان زي فاتا هنون سوجو جيسو كامش قال ربي أتا كليهما لا أحب هو يخاو أين سرعو إن عاشا دي إن عاشا قال ربي أتا kilaihi ma la uhibbuhuma walakin liyathbut fi markabihi ya saya ajirgan sakawi hatta ya qabi Allahu amr dan doa je sama lambat tau ci ani hmm. kai dai tun da an daina musulunci shi ta nan malam an daina maganar malam yanzu ba addinin musulunci ya yake ba abin da aka dama ke ce to khalas kai ba mana kwashi kayan ka koma gifi wanda izo maka kuyi wanda bai zo maka ba sauka lahiyar.